بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزام تاشي درسي ندري أتكين كراتم لبداية المجتهد آه يو أشرين دقيقة وطن جماد الآخرة هجرة دبو دري هدد أربعين دهدو كما شاهد دقيقة وطن آيا شكرة دبو بيو دا أشرين دا أكتا ميلادية za mu tashi almasalatu saniya a cikin masail din aljam'u fi safar in jam'i a cikin tafiya na'am bismillah alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya wa'ada amma ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah wa amma al-mas'alatu na'am amma mas'ala ta biyu ita ce suratul jam surar wato yanzu za san yaya surar yaya ake yin jam'i din Mm-hmm. to haka nan, malamai da suka ce ana yin jam'i suka yi sabani kan sura yaya ake yin jam'i <clears throat> ina nufin a cikin halin tafiya daga cikin su su waɗannan malamai akwai wanda yake gani cewa zaɓi a jinkirta sallar farko a sallace ta tare da ta biyu وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جازا تو أم كما إدن أكا حد أسو سلونون قدابيو واتو wato لوكا lokacin فرقو وانا يا ya wani ita ce tsayan riwayoyi guda biyu daga malik wato jam'u taqdim da jam'u ta'khir na farkon an tu'akhkhira as-salata al-ula wa tusallama as-thaniya jam'u ta'khir kenan ko kuma wa in jumi'ata ma'an fi awwali waqti al-ula jam'u taqdim kenan na'am wa minhum man sawwa bainal amrayn ah, <clears throat> daga cikinsu kuma akwai wanda ya daidaita tsakanin wanda ya ce daidai ne tsakanin al'amuran wannan kamar yadda yake cewa iya ihdar riwayatai ne amma ne wa ahmad wa huwa madhhabu shafi'i aina malik wa malik wa shafi'i wa ahmad mhm A ani ah, ah, ina yace ina nufin an yuqaddama al-akhiratu ila waqtil ula wato a jinkirta ta an yi kaddama al'akira a gabatar da ta ƙarshe zuwa ga lokacin ta farko ko kuma a akasa al'amarin wani ita ce mazhabar shafi'i wato a to me bambancin wannan da waccan ta farko hmm? alal ikhtiyar kenan shi wancan ku kawai al'asul yi jam'u taqdim Mm, amma in ake jam'u ta akhir din jaza shine bambancin riwayatai ne din mhm. na'am wato ya ai jam'u taqdim da jam'u ta'khir daidai ne dubin mm? eh wato can ita mazhabin farko shine cewa jam'u taqdim ai jam'u ta'khir huwa al-ikhtiyar tare da halaccin jam'u taqdim masaba ta biyu kuma jam'u ta'khir da jam'u taqdim duk daidai ne sawiya eh, eh mhm. ita ce riwayar malaman madina daga malik su ibnu nafi' kenan haka nan ma ita ce riwaya ta biyu a wajen imam ahmad والأولى رواية ابن القاسم عنه تفرقون كوا إتجي رواية ابن القاسم دق مالك وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع تو أبن دي يا زمن تو وانا شيني ذاتي أو جم مالك وانا النوع إن جمعي لأنه الثالث من حديث أنس دومين شيني وانا يتبت دق حديث أنس كو cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya daura sirdin tafiya ba kafin zawal sai jinkirta a zahar sai ya sauke ya sallata tare da la'asar hmm. jam'u ta shi ne ya zo a hadisin anas na'am ومن سوى بينهما وند كو يديديتا تسكانونسو فمسيرا الى انه لا يرجه بالعداله shine wannan yarin jayar ne ta cewa ai ba a yin tarjihi ta hanyar adalci a'ani ina nufi wato adalci baya fifiko baya fifiko akan wani adalci wajen aiki da su da ita ma'anar wannan idan hadisin mu'az ya inganta to aiki da shi ya wajaba kamar yadda ya wajaba da hadisin anas idan kana ruwatun hadisai na ujulan idan wato riwayar hadisan dukkan masu riwayar hadisan dukkan su adalai ne wa in kana ruwatun ahadin hadisai ne a'dal ko da kuwa masu riwayar ɗayan hadisan sun fi wato sun fi ƙarfin adalci wannan wannan lafazin إذا رواه المحدثين إذا, إذا كان رواة الحديثين عدولا وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل إذ كان إذ كان إذ كان رواة الحديثين عدولا وإن نعم إذني با إذا با na kuda ma babu alif din a nushar wa'ili ma iz ne iz kana ruwatul hanima ko da aka karanta daga farko haka ne ya ce ko dai iz kana ruwatul hadisai ne udula yayin da ya zama to masu riwayar hadisan dukkanin su adalai ne so ba a rinjayen adali akan adali da Anas da da Mu'az duk adalai ne saboda haka shi yasa masa shine wajihin ash-shafi'iyya na kan cewa kowanne aka yi daidai ne wannan taba'an wannan shi a hasashensa kenan ba lalle ya zamanto wannan ne kaɗai waje inda malaman shafiya suka ambata wajen istidla'i wajen tarjihi da shi ba hmm. za a iya ɗaya daga cikin abin da zai nuna yin wannan shine kan cewar a hadisin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a arafa jam'u taqdimi sallarsa a muzdalifa jam'u ta'khir ne saboda haka dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka wannan hujja ne akan daidaiton dukkan abubuwan guda biyu a shi ne yace ba a fifitawa إذ كان رواة الحديثين عدولا وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل ينا نفهم من دون الصحابة Eh, amma su waɗanda yake nufi izkana ruwatul hadisai ne udulan ya nufin su sahabban eh. na'am wa amma mas'alatu salisa to amma matsala ta biyu ta uku kai wa hiya al-asbabul mubihatu lil-jam' sune sabubban da suke halanta a yi jam'i fa sabaqa qailuna bi jawaz jam to to dukkan malamai da suka ce ya halatta a yi jam'i sun yi ittifaki akan cewa daga cikin sabubban yin jam'in as-safar minha tafiya tana daga suna daga cikin sababin da yake sa ai jam'i واختلفوا في الجمع في الحضر sun yi sabani a wajen yin jam'i fil hadar a zaman gida وفي شروط السفر المبيح له da kuma cikin sharadan tafiyar da take halatta ai jam'i din وذلك bayanin wannan An أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا jam. shi to cewa cewa ita tafiya daga cikin malamai akwai wanda ya sanya ta ta zamanto ita dalili ce mai halatta a yi jam'i kowace irin tafiya ce kuma da kowace sifa ta kasance wannan tafiya mm. wannan wanda a ayi safarin kana dinnan a bi ayi sifatin kana kanat wannan آه، وهو الذي تقصر فيه الصلاة آه، أو كان سفرا قصيرا لا تقصر فيه مثله الصلاة هذا هو مذهب المالكية والشافعية فهم حنابلة فجعلوا الجمع كالقصر قالوا لا بد أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة وهو أربعة برد والمالكية في في السفر القصير دون القصر لجمعه في عرفات في مزدلفة أما وأن maganar ta cewa وهو مذهب المالكية والخلاف أولى عندهم تو لا لا ميكوم انا آه، دردير دردير ورخص له اي للمسافر رجلا او امرأة جوازا مع بمعنى خلاف الاولى جمع الظهرين لمشقة فعل كل منهما في وقته ومشقة السفر ببر أي فيه لا في بحر قصرا للرخصة على موردها آه، إذا طال سفره بل وإن قصر عن مسافة القصر إن جد سيره بل وإن لم يجد بلا كره أي بلا كراهة متعلق برخصة أي بلا, آه، بلا خلاف أولى ban taba la'akari da wannan kaulin na malikiya ba wato tafiya ko ba ta kai masafatul ba za ka iya yin jami'i inda akwai mashakka inda akwai mashakka na'am a'a a'a jadda bihi sayar bal wa in lam yajid ah, ai wannan jam'u dhuhraini li mashaqqati fi'li kullin minhuma wannan ta'alil ne ma shi bai sharɗanta ma mashaqqa din ba wa rukhisa ga nassin khalil wa rukhisa lahu jam'u dhuhraini bi barrin وإن قصر وإن لم يجد بلا كره وراك باب شرط ما مشقة إن يتفي يتفي ودل عجيب لا من تبع إدراك وأنه وإن قصر عن مسافة القصر لكن لا بد في الجواز من كونه غير آثم بالسفر wa gairi lahin bihi fa in jama'a fala i'adata bil ula min to saboda haka wannan wa minhum man istarata wa minhum anna minhum man ja'alahu sababan mubihan lil jam'i ko ayya safarin kana wa bi ayyi sifatin kana to wannan shine al mashhur inda al malikiya ko al mashhur inda al malikiya kama fi khalil kuna so gashi nan 368 شرح الكبير دير هو مذهب وهذا هو هو مذهب المالكية والشافعية ما المعتمد عند الشافعية أن الجمع بين الصلاتين إنما يكون في السفر الطويل وفي قول عندهم يجوز الجمع في السفر القصير ينظر تحفة المحتاج للهيثمي حيث قال يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والإشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول اختير <laughs> إيه؟ عند المالكية والشافعية نعم نعم daga من akwai wanda ya sharɗanta a darban minas sayir wato a tafiya a wato nau'i na tafiya da kuma nau'i na nau'in tafiya wannan asayir a nan daban take da safar asayir shine harkar tafiyar ya zamanto ita kanta harkar tafiyar wani nau'i ce ita kuma tafiyar ma'ana wato safar din mu duk a hausa tafiya muke cewa ko asayar a asara shi ne tafiya da daddare yake cikin yin tafiyar a zahar sayar shi kuma a safar abinda ake nufi da a safar shi ne balaguro kamar yadda aran mai ce shi kwa sayar din wato kana doron tafiyar akwai wanda suka shar'anta nau'in doron tafiyar akwai kuma waɗanda suka shar'anta nau'i na ita tafiyar kanta <laughs> wannan ya ma'ana ta bayyana an gane nau'i biyu ko asayir na farkon su sayir ne na biyan su kuma asafa na'am yana kan hanya shine asayir mm-hmm. mm-hmm. saba tafiya <laughs> uh-huh. amma wanda ya sharɗanta irin nau'i na sabin tafiyar shi ne malik a riwayar ibn al-qasim daga gare shi wannan ku shi ne shi maliku ya ce wato al-musafir matafi baya yin tafiya baya jam'i sai illa an ya jidda bihi sai dai idan tafiya ta wato ta tsananta a gare shi shi ne shi ya sa nan ma a khalil ya ce bayan ya kawo wannan kaulin wanda ya zaba ya ce wa ha sharɗul jaddi li idraki amri biman halin a biman halin. zalati shamsu bihi wa nawa an-nuzul ba'da al-ghurub <laughs> idan jaddabi sayr wato idan tafiya ta zamanto ya wato ta zamanto tafiyar yake da gaske baya son ya saurara daga cikinsu akwai wanda bai sanya wannan sharaɗi ba shi? ne a shafii kuma ita ce ɗaya daga cikin riwayoyi daga malik to wanda ya tafi wannan mazhaba ta cewa wato sai sai idan jadda bihi sayar sai idan tafiya ta zamanto ta tsananta da gare shi to wannan ya kiyaye faɗin ibn umar ne kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan ajila bihi sayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan tafiya ta gaggawa a gare shi al-hadid wanda muka ambata jama'a bainar zuhri wal asr wa bainar maghribi wal isha ومن لم يذهب هذا المذهب wanda kuma bai ɗauki wannan mazhaba ba to abin da kawai ya duba shine zahirin hadisin anas da sa to mun je istilafin farko na wato nau'in tafiyar nau'in tafiyar ita ta sa suka saba akwai wanda ya shaddanta nau'in tafiyar akwai wanda bai shaddanta ta ba na'am haka nan ma sun yi saɓani a cikin sun yi saɓani kamar yadda muka faɗa a cikin nau'in tafiya wanda jam'i yake halatta a cikinta daga cikin malamai akwai wanda ya ce shine tafiyar da take ta neman kusanci da Allah kamar hajji da umra da jihadi shi wannan shine zahirin riwayar ibn al-qasim daga cikin ko malamai akwai wanda ya ce shi ne tafiya wadda take ta halal ba tafiya wadda take ta sabo ba wannan shi ne ƙaunin shafi'i kuma ita ce zahirin riwayar malaman madina daga malik dalilin saɓaninsu a cikin wannan هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تؤثر فيه الصلاة wato shi ne dalilin saɓaninsu a cikin tafiyar da ake kasaro a cikin sallah wato nafsun saɓanin da suka yi a tafiyar da ake kasaro ita ce saɓanin da suka yi a tafiyar da ake yin jam'i duk da yake a can wajen akwai at-ta'mim wato a akwai abin da ya ke nuna gamewa saboda shi uh-huh. saboda shi alƙasar an naƙalto shi ƙaunan wa fa'ilan ah. shi ku jam'i an naƙalto shi ne ta hanyar aiki kaɗai saɓanin ita tafiya saboda haka kun ga abin nan a ta'amin gamewa a kowace nau'i na tafiya a can wajen wato a ƙasaru ya fi ƙarfi tunda an yi nakalinsa kaulan wa fi'lan na'am da haka wanda ya takaita akan nau'in tafiya allazi jama'a fi rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه akan nau'in tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ne ya jam'i lam yujhu fi ghairihi to bai halatta yin kasaro a wani wannan tafiyar ba wanda kuwa ya fahimci a cikinsa akwai ruksa ga matafiyi addahu ila ghairihi min al-asfar sai ya da shi ya zuwa ga wani sana daga tafiye-tafiye wa amma jamu fil hadar li ghairi uzri to amma yin jam'i a zaman gida ba tare da wani uzuri ba fa inna malikan wa akthar al-fuqaha la yujizunahu to maliku da mafiya yawan malamai ba sa halatta shi wa ajara zalika jama'atun min ahli al zahir? amma jama'a daga malaman zahiriya wato sun halatta shi haka zalika da ashab daga cikin wato almajiran sahiban imam malik wa sababun ikhtilafihim Allah mu dan karanta wannan abinda wannan ya ce malamin mu Sheikh ya ce yace wa huwa qawlul ulama'i fatan umuman إذا شاء تمهيدة أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال البتة إلا طائفة شذت فأي لغير عذر يجي إلا <laughs> ظاهرية وقد وقفت على أن ابن سيرين <laughs> وقد وقفت على أن ابن سيرين هو الذي قال بجواز الجمع لغير عذر lakinnahu qayyadahu bi an la yakuna ada mm. abinda muke abinda wa muke tafatawa da shi yana cikin al-awsat na ibn al-munzir wa qad ruwina ibn al-munzir ce wa qad ruwina an ibn sirin annahu kana la yara ba'san an yujma'a bayna as-salatayn idha kanat haja aw shay'un ma lam yattakhidhu 'adatan mm. wa hadha qawl shi kaji al-wa'il yace ah, يعني إذا إن كانت لك حاجة تجمع وهذا قول ضعيف مردود وقد نسبه المؤلف إلى أشحب من المالكية وإلى بعض أهل الظاهر والأهدة عليه فأنا غير متأكد من هذا وسواء قاله هؤلاء أو غيرهم فهو قول مردود على قائله ومثل, أو ومثل هذا القول لو وجده بعض الناس لربما تساهلوا في أمور الصلاة الحمد لله أنه لا يوجد ولو رأي ضعيف للأئمة ولا حتى رواية شاذة لأحدهم في هذه المسألة كاي شيخ الوائليات أنا تعالى فأجاز ذلك للحاجة والأذر ما لم تتخذ آداء ونسبه إليه القاضي يعني أي ما قال أشحب من قاضي ياب ما يدنك التاشقريش يا شيخ والأهدة إليه تمو من يدرسه kuma ga shi ma ai arada Allah ya farija ummatahu ah, ga shi a ah, yunzaru majmu للنووي حيث قال قال ابن المنذر من أصحابنا يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي قال الخطابي وهو قول جماعة من أصحاب الحديث بظاهر حديث ابن عباس وحديث ابن عباس عند مسلم جمع بين الصلاة في سفره في سفر سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وخلاصة حجة ابن المنذر رحمه الله أنه لا معنى لحمل الأمر فيه على أذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله أراد أن لا يحرج أمته بس كامنا أتوقع من قوله نعم إيه إيه إن لا أن لا يتخذ عادة أراد أن لا يحرج أمته sauƙaƙa wa mutane mutane ana shiga cikin hali yanzu kamar akwai mai akwai akwai mai bibiyan karatunmu da muke yi a siberia yake siberia can rasha cikin kankaran nan kuma yanzu cikin sanyin ba wuya duhu ya yi ko ba inda za su yi sallah mm. wajen aiki saboda haka sai su jira sai sun zo gida idan suka taso daga wajen aiki saboda yanzu ba wuya magarba tana yi la'asar za ta zo musu ah, to ya irin wannan ya za su ya za su iya haɗa asahar da la'asar eh, ai ba tafiya ba matafi in muka ce ai zaman gida suke in muka tsaya akan wannan kaulin na suwa'ili eh, to me uzurin anan to amma weather condition whether condition ai an faɗi wannan sune al-azabul mubihatu lil qasr al-khawf as-safar hmm, al-matar to duk babu mu ai abinda muke faɗa din kenan cewa wannan uzurin ya zama to mubihun lil safar lil jam'i wannan shine fatawar suyuti kasan suyuti yana da yana da cikin da cikin dalilan da suyuti yake kawowa cewa shi ma mujtahidi ne mutlaq Eh, shi ma mujtahidi ne mutlak wannan matsalar eh ya halatta jam'i a jam'i li al marad yace al marid zai iya jam'i tsakanin azhar da la'asar da magriba da isha ba wani shi bai ma kayyade ba kawai in mutum bai da lafiya hmm? eh? to amma ai kaga su ba su ambace su ba a cikin azar na jami'i. a ai su abin suke faɗa uzurin su ne abin aka faɗa a wannan ba alkhawf wal matar safar ta hajjar ruwa ta zai gina abin da muke faɗa kenan wala wannan da ya turo min a ba eh idan baka sanya shi ya zamanto al'ada ba shine maganar ibn sirri hunga abin da yake cewa yace malam ina da tambaya ne akan halin matsi da takura na lokacin sallah da muke fama da shi a nan Siberia domin babu maganar addini addini samsam duk ofisoshi da academic buildings da laboratories an hana wata harka ta ibada so a cikin ɗaki kawai muke iya yin sallah sai kuma ranar juma'a mukan je masallaci masallatan juma'a guda biyu kacal a cikin garin don haka malam akwai lokacin da ana taro ko muna cikin gari gabatar da wani uzuri ko muna tare da supervisor sai lokacin sallah yakan kuntata ta yadda kafin mu koma hostel rana ta fadi musamman yanzu lokacin winta na rasa sallar la'asar har sau biyu a cikin irin a cikin watanni uku na haka a wannan yanayi yaya za mu yi sallah ko muna iya yin ta a zaune ko a tsaye sannan za mu kalli alƙibla inda hali ko za mu iya ko za mu iya ko ba mu kalli alƙibla ba hmm, wannan ita ce tambayar tawa eh ga abin da na ce masa Allah kara muku albarka Allah ya ba da istidama ah, wanda ya tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ina ganin wannan ah, yadda za ku rinka yi ah, za ku rinka kokari da zama cewa idan har kun fita kuma kuna kokari in za ku samu hanya ku dawo gida din bar wajen taron ya zama to dai kan cewa ku kokari ya zama to kuna da alwalanku idan kuna cikin train ne ko kuna cikin mota la rana ta nema ta fadi lokacin magrib ya nema, ya shigo ba ku sallar la'asar ba to sai ku sallar la'asar a halin da kuke ciki a cikin mota din ko a cikin jirgi ku yi ishara da ruku'u da sujada don saboda tsare alfarmar lokaci wannan ya fi bisa ce bari har sallar wuce kuma a kura duk da yake a masabar imam ahmad bin sun faɗa amma gaskiya ɗauli ne marjuri Alfarman lokaci na da muhimmanci kwarai da gaske shi tsara alfarmar lokaci ku yi sallah yadda zai zamanto yadda ya shawaka an ya yiwu kun kalli kibla alkibla shi kenan bai yiwu ba sai ku kalli ko ina ne wannan sharafin kana alƙibla da zai fare amma dai ku rinka ƙoƙari ku gadi yadda za ku dai kan cewar kun sani sallah a cikin lokacin ta kula kuma ya karfafa ku Allah ya taimake ku ya abin da na gaya musu gani a ban ga tambayar la'asar ne suka yi ɗaya eh, eh, fuskar kenan ɗaya eh, fuskar shi ne kan cewa su rinka jami'a tsakanin azahar da la'asar amma ka san a cikin irin wannan wani lokaci ma watakila azahar ɗin ma sai sun hudu sai sun zo gida suke haɗa ta da azahar da la'asar na hana ba a yi a wajen aiki wato akwai wannan tafiyar da na yi wannan tafiyar da na yi a zuwa birmingham na sauka na shiga a suka ce maimakon na shiga jirgin kasa gara na shiga bus fi mun sauki na je na shiga bus karfe goma ya kamata a ce ta tashi ta kai garin karfe biyu Bata tashi ba sai wajen karfe goma sha ɗaya to kuma saboda tsaye-tsaye da ta yi da muka shigo garin karfe uku da rabi kuma karfe hudu rana take faduwa hmm, karfe uku da rabi muna cikin goslo na duba agogo karfe uku hudu saura ashirin da biyar hudu saura ashirin ba alwala ba wurin da zan yi alwala kuma ah, tafiya wajen kusan awa kusan biyar saura kamar da alwala ga rana za ta faɗi kuma na ga yadda ake goslo in ma muka isa kafin in fita soke na daga cikin motar je in nemi banɗaki mai alwala rana ta faɗi saboda ka na rasa azahar da la'asar kan lokacin su to sai kawai na kasan takalmi na sai na shafa shi na shafa wannan kasar sai na haka kawai na shafa fuska ta sai na sallah ta a zo ne a zahar da la'asar <laughs> to sai na ga a sauri yana cewa mara lafiya ko matafiyi idan ya rasa ruwa kuma ya rasa turbaya ya daki sirdinsa ƙurar da ta fito a jikin sirdin ya yi taimama da ita <laughs> to maza ba <laughs> eh oh maza ba sauri to to sauri ne wato saboda alfarman lokaci duk da mun san akwai daga cikin fukaha da suka ce a jinkirta sallar a jinkirta sallar a yi ta da sharaɗanta da rukunanta da komai da komai abin nan kamar yadda yake kauli a cikin masabar malikiya ko wanne ne daga cikinsu ya faɗa eh ya mm, لم wala ماء yamma man. فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي أقص ما قال مالك وأصبغ يقضي وأصبغ يقضي والأداء لأشهب أشهب شين يتشي يريت هكا أداء والقضاء لأصبغ أصبغ شين يتشي كوي يراما abinda kuma madaniyun suka ruwaito daga malik sallar ta faɗi a kansa hmm, shi ne aksu ma ƙala malik la yi salli wala ya ƙudu <laughs> amma ka san kowa ya ji wannan ƙaunin ya su mu ƙarasa babin nan na'am to dalilin saɓaninsu a saɓaninsu a cikin abin da ake fahimta daga hadisin abdullahi bin abbas To daga cikinsu akwai wanda ya fassara hadisin akan cewa wannan ya kasance a cikin halin ruwa ne ruwan sama kamar yadda Malik ya ce kamar yadda Malik ya ce daga cikinsu akwai wanda ya riko da umumin hadisin ibnu Abbas mutlakan ba tare da wani kaidi ba hmm, a kowane hali kawai a jami'i umumin hadisin مسلم يا فتد دوت زيادة أتكين حديث الناس وهو قوله عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا سفر ولا مطر أباتون في غير خوف ولا سفر ولا مطر أما ولم بيزوب في حديث واحد بل رواه من طريق أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والأسرة جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ثم رواه من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته da dai an faɗa din ai din da yace bilmadina kaga min gairi safar din kenan ga kuma yace min gairi khawfin wala matsar saboda haka da duk guda uku wannan shine abinda ahlul zahir suka yi ruko da shi amma yin jam'i a zaman gida saboda dalilin uzurin ruwan sama al'imamu shafi'i ya halatta shi dare ne ko rana maliku ya hana wannan fin hari a rana ya halatta shi da daddare wata ramun taɓa yi nan da rana ko muka juma'a eh, a juma'a muka yi a zahar da la'asar eh, aka yi wuce a kan muka ce to shafi'iya muka yi <laughs> a baba mu sake ba gaskiya domin a malik abin da yake fada shi hujjar ya duba ma'ana ne ya ce ruwa baya hana mutane su rinka kai koma wajen harkokin kasuwarsu da sauransu saboda haka wannan ba uzuri ba ne a ce kuma za a yi jam'i tsakanin asar da la'asar tunda in aka yi wannan jam'in ba zai sa su zauna a gida ba za su fita kasuwarsu to in ku za su iya fita mutum zai iya fita harkar ta duniya me yasa ba zai fito harkar lahira ba ya zo ya sallah <laughs> eh haka malik yaje a cikin ina jin a cikin mudawana ne ya faɗi na mhm. wa dabahu aidan fi haka nan ya halatta shi har wa yau a fitin a lokacin wato shi malik fitin a lokacin da yake akwai tabo dunal matsar idan babu wato ruwan sama fil idan da daddare ne domin a dama sabubban wajen mali guda uku ne da ruwa da tabo da duhu idan aka samu in aka samu ruwa shi kadai ya wadatar amma in ba ruwa ba to sai jam'in biyu mm. duhun wato duhun shi kadai ba zai yiwu ba sai idan akwai tabo taban shi kadai ba zai yiwu ba sai idan akwai duhu وقد عدل الشافعي مالكا A shafi'i, من wato ya kauce ma malik a cikin bambancewarsa a tsakanin sallar rana a cikin wannan da kuma sallar dare domin ya ruwaito hadisin kuma ya masa tawili muna nufin ya keɓance umuminsa da ya zo min jihatul qiyas ta fuskar kiyasi. wannan ku shine ya ce a cikin faɗin ibn abbas maza Allah sallallahu alaihi wasallam yi jam'i tsakanin azahar da la'asar da magariba da isha ba a cikin tsoro ba ba a cikin halin tafiya ba ara zalika kana fi masa ce, ina ganin wannan a lokacin ruwa ne <laughs> ka ba hada dare ba eh. <laughs> hmm. <laughs> akwai wannan bawan Allah Abdul Asubi Allah ya ji kansa hmm. ce da smakin shafi haka yake cewa wato saboda yanda yanda shafi yake ma Malik Ilzabi mun san shi sa ya ce, Allahumma amiti shafi Eh. <laughs> Mm, na'am ya ce kaga bai riko da umumin hadis ba ko wala bi ta'wili bai riko ma da tawilinsa ba ina nufin tafsisin nasa da yayi bal yayi raddin bangaren hadisin ne kuma yayi tawilin wani bangaren wannan ku abu ne wanda baya halatta da ijma'in malamai to bayani shine kaga bai yi ruko da fadin ba jama'a bayna zuhri wal asr yayi jam'i tsakanin azhar da la'asar kuma yayi yayi ruko da fadin sa al maghrib wal isha kuma yayi tawilin sa yace a lokacin yace a lokacin a a lokacin ruwa ne ko tin ina kyautata zato cewa maliku Allah ya ji kansa ya yarda da shi yayi raddin sashen wannan hadisin ne saboda aikin mutanen Madina ya ci karo da shi sai ruko da bangaren da yake aikin mutanen Madina bai ci karo da shi ba shine jam'i a lokacin zaman gida tsakanin magariba da isha a kan abin da aka ruwaito cewa abdullahi bin umar cewa idan sarakuna suka yi jam'i tsakanin magariba da isha yana yin jam'i tare da su sai dai tsokaci da wato duban dalili a cikin wannan asali a cikin wannan dalili wanda yake shine wato amal ahlil madina yaya yake zama dalili na shari'a to akwai bincike a cikin wannan Mhm, domin magabata na malaman malikiya sun kasance suna cewa shi amal ahalul madina yana daga cikin ijma'i don haka ake hujja da shi wannan ka babu wata fuskarsa tunda su abu umma ne ba za su zama to magana su ta zama ijma'i ba domin ijma'in bangare ai ba a kafa hujja da shi malaman su kuma da suka zo daga baya suna cewa babin wannan babinsa babin wato riwaya ce ta tawaturi wato alfun an alfin juna sa? suna kafa hujja akan wannan da sa'i mudun sa'i na awon abinci na annabi sallallahu alaihi wasallam da waninsa daga abin da ahlul madina suka ruwaito shi yan baya daga magabata shi ku aiki wal'amal aiki ku da aka ya tabbata aka ruwaito shi wannan fi'ili ne aiki ne shi ku aiki baya ba da fa'idar tawatur sai dai in yayi sai dai in yayi iktirani da da magana tunda ayi tawatur shine abin da aka ji ko aka gani domin shi tawatur hanyarsa riwaya ce habar labari ne lal amal ba aiki ba wanda za a ce an yi wannan ma yayi bal saboda kuma cewa ka sanya ayyuka su zamanto suna ba da fa'idar tawaturi wannan abu ne mawuyaci bal watakila ma wannan wato mamnu'in ba zai yiwu ba ga wannan to <laughs> wannan yayi raddin amal ahal madina hujjojin sa ibn rushd <laughs> wal ashbahu indi ya yafi kama a waje na wanda ya zamanto babinsa umumul balwa wato abin da yake wanda abu hanifa yake tafiya gare shi ɗaya daga cikin dalilan kafa hujja ɗaya daga cikin usulul shari'a a wajen imam abu hanifa umumul balwa abin da ya zamanto dukkan al'umma suna bukatuwa ga saninsa to wannan hujja ne a wajen abu hanifa to sai ya zamanto wannan shi ma a ɗauke shi a wannan babin ba babin amal ahalin madina ba وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن wannan kai bayanin sa shine baya halatta a ce irin kwatankwacin waɗannan sunnoni tare da maimaituwarsu da maimaituwar afkuwar sabubbansu zamanto wato ba wato ba zai yiwu ba a ce ba a shafe su ba hadu madina. ya zamanto aikin ya tafi akan ahlul madina ba su sani ba wanda suka ciro wanda suka karbi aiki eh, da sunnoni eh, khalafan an salaf wanda yan baya suka ruwaito daga yan gaba daga magabata wannan ya fi karfi daga umumul balwa wanda abu hanifa yake riko da shi domin malaman madina su ne suka fi cancanta cewa wannan sunnar ya zamanto ta kubce daga gare su ba wani su ba daga cikin mutane wanda su wanda su imam abu hanifa yake wato izina da su a wajen a hanyar riwaya to wato a kunshe dai a jumlace al'amal la shakku annahu qarina babu shakka aiki da aka ruwaito aikin da ya tabbata ana yin sa a Madina karina ce babu shakka cewa karina ce idan ta haɗu da riwaya wadda aka ruwaito in ta yi muwafaka da wannan riwayar to za ta bayar da wato zato mafi rinjaye wa in khalafatu afadat bihi dha'f al-dhann idan kuma ta saɓa masa za ta ba da fa'idar raunin wannan zato fa amma hal tablu hadhihi al-karimah mablagan amma wannan karinar ta wato aiki ɗin amal ahli madina har shin za ta kai matsayin da da za a yi raddin riwayoyin hadisai waɗanda suke sun tabbata amma an ruwaito su ba ta hanyar tawaturi ba ta wannan akwai bincike a cikin wannan akwai tsokaci a cikin wannan ta yiwu ta kai matsayin da za a iya raddin waɗansu hadisan amma kuma ba ta kaiwa a waɗansu hadisan. Saboda fifikon ayyu abubuwa a cikin tsananin wato gamewar bukatuwa da waɗannan abubuwa ɗin. Wannan bayanin ku shine koyaushe sunna ta zamanto. Kalla, bukatuwa ga wannan sunnar ta fi tsanani kuma mai yawan maimaituwa ce A kan wato ma a kan mukallafai كان نقلها amalan ba? to ruwaito wannan sunna ta hanyoyi waɗanda suke ba ta tawaturi ba ba tare da an ce ta yadu ba a ta hanyar zance ko ta hanyar aiki wannan akwai rauni a ce abu ne wanda yake umumul balwa amma kuma ba a ruwaito shi ba ta hanya wanda yake zai zama to mai yawan gaske wannan akwai rauni a ciki domin wannan zai wajabta ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai ta to wannan sunna ta zamanto mansuha ko kuma ruwayar da aka yi akwai wato a tasgaro a cikinsa bayyana بين ذلك المتكلمون malaman wato malaman falsafa malaman usulul fiqh sun bayyana wannan kamar abul ma'ali aljuwaini da waninsa dama wannan aidan ma malikiya riddi za su yi wannan bayanin na'am to ga matsalar nan ta zo ita kuma ta ƙarshe amma yin jam'i a zaman gida ga mara lafiya to maliku ya halatta masa idan ya ji tsoron wato zai suma ko kuma yana da ciwon ciki imamu shafi'i ya hana wannan dalilin saɓanin nan nasu ne saɓaninsu a cikin ƙetarewar illar jam'i a halin tafiya ina nufin wato almashakka ita ce illar yin jam'i aiko illar ita ce almashakka tsanani wahala wanda ya ce wannan illar ta mashakka wato mutsarida ce duk inda aka same ta za a samu hukuncin to yana ganin cewa ai ai jam'i lokacin rashin lafiya ma shi ya fi cancanta shi ya fi dacewa wannan bayanin ku shine tsanani wahala akan mara lafiya a cikin tsayaita a cikin wato a tsayaita da tsayanta salloli ashaddu ala ta fi tsanani bisa akan kan ومن لم wanda kuma bai ƙetarar da wannan iddar ba illar ba kama yaqulun kuma ya sanya ta kamar yadda malamai suke faɗa illa qasira wato takaitatta ai keɓantatta da wannan hukuncin Ai khasatan bidhalika al-hukm eh, da wannan hukuncin banda wannan sa to bai halatta yin wannan ba eh, to al-asl kuma a cikin illa menene at-ta'diya ko kuwa an takuna muta'addiya ko qasira me asl a cikin illa ta zamanto muta'addiya shi yasa ma aka sanya ta ai domin ayi kiyasi akanta domin ayi kiyasi akanta bal waɗansu malamai ma sun ce babu wata illa kasira hmm. amma malikiya su kansu sun ce akwai illa kasira to amma dai ba shine asal ba saboda ka duk yanda yake zai zama to za a iya wato ƙetare war za a sanya illa ta zama to mai ƙetarewa to wannan shine asali hmm. to alhamdulillah mun gama da wannan mujalladin sai ku ɗauko min wani mujalladi insha Allah Eh, na hudu kenan to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu